Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci na yau Juma'a ɗaya ga watan Mayu shekara ta 2020 wadda ta yi daidai da takwas ga watan Ramadan shekara ta 1441. wanda agogon ma'anan a gundumar Columbia ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abin da muke tafi da shi bari mu fara muku da kanin labarai. To Malam Yusuf babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa wata hira da yadda BBC cewa bala'i ne ganin shugabannin duniya sun gaza haɗa kai wurin yaƙi da COVID-19 ta hanyar da ta dace. shugaban amurka donald trump ya ce yana da sakankan cewa annobar coronavirus ta samo asali ne daga wani ɗakin gwaji a ƙasar china kanin labaran da muke tafa da su kenan bayan labaran duniya muna ɗauke da rahoto a kan yunkurin gwamnatin tarayyar najeriya na samarwa matasa 774 ayyukan yi muna kuma ɗauke da rahoto a kan matakan da ake ci gaba da ɗauka a kan yakar annobar coronavirus a najeriya Bayan duk waɗannan muna tafi da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai shigo don ya gabatar muna. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a wata hira da ya da BBC cewa bala'i ne ganin shugabannin duniya sun gaza haɗa kai wurin yaƙi da coronavirus ta hanyar da ta dace. Antonio Guterres ya ce kowace ƙasa ta yi wa kanta tsari ne, ƙasashe daban-daban suna tunkarar yaƙin ne huskoki da dama kuma da dabaru mabambanta, kuma hakan ya baiwa cutar daman bazuwa. shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya ce lallai an gaza wurin shugabanci a wannan yaƙi da cutar a don haka ya yi kira ga manyan ƙasashen duniya su haɗa kai su bullo da tsari na bai ɗaya su kawo wa sauran ƙasashe Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta kashi takwas cikin ɗari na al'ummar duniya da za su kai kimanin mutum miliyan ɗari biyar ne za su fada cikin talauci a Latilas kafin karshen shekara saboda irin ɓarnar da cutar ta yi. Cutar corona virus na ci gaba da ta'azzara a faɗin duniya kamar yadda cibiyar John Hopkins mai sa ido akan cutar ta faɗa da safiyar yau Juma'a cewa akwai mutum sama da miliyan uku da dubu ɗari biyu da suka kamu da cutar kana wasu dubu ɗari biyu da talatin da uku suka mutu kuma har yau ƙasar Amurka ita ce kan gaba da mutane sama da miliyan ɗaya da suka kamu da covid-19 kana wasu sama da dubu sittin da uku suka mutu da cutar Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da sakankan cewa annobar coronavirus ta samo asali ne daga wani ɗakin gwaji a ƙasar China. Tunanin da ya saba wa hasashen da ba a saba gani ba wanda shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar ya bayyana wa jama'a sa'o'i kalilan da suka wuce. Yayin da akasarin masana kimiyya suka amince da cutar ta samo asali ne daga birnin Wuhan na China. Akwai kuma wasu bayanai marasa tushe da ake ci gaba da yadawa akan yadda cutar ta tashi daga jikin dabbobi zuwa ga ɗan adam tare da da fasarar da ake yi wa lamarin cewa an kirkiro covid-19 ne domin cimma wata manufa ko da yake da safiyar jiya alhamis jami'an leƙen asirin amurka sun ce sun yi watsi da wannan tunanin sashen leƙen asirin amurka ya imani da bayanan masana kimiyya da dama da suka dace cewa ba wani dan adam ne ya kirkiro da cutar ko kuma ya sabunta ba a cewar ofishin babban daraktan hukumar leƙen asiri ta amurka kasuwar hada-hadar amurka ta sake yin kasa yau juma'a inda kasuwar dow jones mai kula da manyan masana'antu a nan amurka ta yi kasa da kashi biyu cikin ɗari kana kasuwar smp 500 da nasdaq 100 su kuma suka yi kasa fiye da kashi biyu cikin ɗari lamarin da ke tabbatar da ƙara faduwar cinikayya da aka samu wuni ɗaya da ya wuce A Turai kuwa kasuwar FTSE ta London da DAX da ke birnin Frankfurt a kasar Jamus da kasuwar CAC 40 ta Paris su ma sun yi kasa fiye da kashi biyu cikin ɗari wurin ciniki. a can japan kuma kasuwar nikkei ita ma ta yi asarar kashi biyu da digo tamanin da hudu cikin ɗari sannan S&P asx 200 ta kasar australia ta yi kasa da kashi uku da digo shida cikin ɗari yayin da aka rufe kasuwanni da dama a yankin asiya domin hutun ranar ma'aikata ta ɗaya ga watan mayu kasuwannin turai da na asiya dukkaninsu sun biyo sawun cibiyar hada-hadar wall street ta new york wurin asara Yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. A duk ranar ɗaya ga watan Mayun kowace shekara, akan yi bikin karrama ma'aikata a duk faɗin duniya. A wannan shekarar, gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar da ƙudurinta na samar wa matasa ayyukan yi daga kowace ƙaramar hukuma a faɗin ƙasar, inda za ɗauki matasa dubu ɗari bakwai da da saba'in hudu, Abin tambaya a nan shine Shin wai kuwa matakin zai rage raɗaɗin talauci a tsakanin matasa? Don amsa wannan tambayar wakiliyar murar Amurka Halima Abdulra'uf ta haɗa muna wannan rahoton. Kwamitin da karamin ministan kwadago da nagartar aiki Festus Keyamo ya kaddamar zai samu jagorancin babban daraktan cibiyar ayyukan yi ta ƙasa Muhammad Nasir Ladan Argungu, ministan shari'a kuma antoni Janar na tarayyar Najeriya Abubakar Malami ya bayyana ƙoƙarin da gwamnatin tarayya ke yi game da yiwuwar haka. da mutane aikin yi mataki na gwamnatin Jariya na sama ma mutum dubu ɗari bakwai da ɗoriya aiki amula ce da ke da nasaba da tsare-tsaren da gwamnati take da suke da nasaba da fitar da akalla mutum miliyan ɗari da Najeriya daga kanki irin na talauci. Shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya Ayuba Waba cewa yayi Lallai wannan hali da muke ciki a matsanancin hali ne gaba ɗaya duniya akasarin mutane dai sai sun fita su nema kafin nan su samu abin da za su ci. Yanzu abin da gwamnatin tarayya ta sa a gaba akan za a ɗauki ma'aikata kamar dubu ɗari bakwai da saba'in da hudu. Wannan abu ne wanda ya cancanta domin in aka duba zaune gari banza marasa aikin yi suna da yawa a Najeriya. Kuma lallai shi yake kawo aikin ta'adda. Inda ta tsaya shine a ga cewa And dan talaka wanda bai da galihu bayi da kowa a gabansa ya samu an dauke shi wata ya kamata a samu wata a ya kan yadda za a dauki wayannan mutanen sai kuma daraktar cibiyar da ke sa ido da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa ta sislak awal musa rafsan rafsanjani wannan alkawari da gwamnati ta yi na samar wa 'yan kasa aiki a ji karanan hukumomi a najeriya in har da gaske ne in kuma an aiwatar da shi to wannan zai taimakawa mutanen da suke karkara karamar hukumomi da sun samu aikin yi amma kamar yadda muka sani cin hanci da rashawa da rashin gaskiya da adalci ba zai bar a yi wannan ba don yanzu maganar da muke yi shine aikin gwamnati siyansa ake idan ba ka da kuɗi ko kuma ba ki da kuɗin da za ki ba da cin hanci a ba ka da wata ɗaukan aiki ba za ka samu wannan aiki ba. Amma editan jaridar yanar gizo na Neptune's Prime ya yi kiyasin cewa. Abun da ake ciki ita gwamnatin tarayya za ta yi ɗaukar mutum dubu ɗari bakwai da saba'in da hudu aiki da wani kuɗi za ta biya su yanda yanzu tattalin arzikin duniya ya koma baya don wannan cutar coronavirus ɗin biyan albashi ma fa na ma'aikata yanzu haka fa zai zo ya zama fa sai an yi da gaske yanzu kuɗin mai da muka dogara da shi ya faɗi warwas kada abu ya zama kamar irin 'yan fawon nan an ɗauke su ana ba su dubu talatin amma su yi ta kuka ba a biyan su a yayin gudanar da aiki kwamitin za ta sama wa mutane a akalla dubu ɗaya aiki a ƙananan hukumomin Najeriya ɗari bakwai da saba'in da hudu kuma gwamnati za ta rika biyan su naira dubu ashirin a kowace wata domin su biya bukatunsu na yau da kullum. Kazalika shugaban ƙungiyar NLC ya jinjina wa ma'aikata a faɗin duniya game da jajirtattun aikin da suke yi. Kamar yadda aka sani dai yau shine ranar ma'aikata ta duniya gaba daya kuma kyautata ma'aikata ya zama abu ne wajibi kowa ya san cewa ka kyautata musu kai ma ka san zaka samu kyakkyawan sakamako idan ba a manta ba a farkon watan afrilu ne gwamnatin tarayya ta bayyana aniyar samar da guraben aiki. lima Abdulra'u murya amurka daga abuja najeriya sauraro kada dai kumanta kuna iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata da kuma bibiyar mu a shafukan yanar gizo facebook twitter da instagram ko kuma shafinmu na voahausa.com Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta faɗa a jiya Alhamis cewa China bata gayyace ta ba wurin gudanar da bincike akan musabbabin barkewar coronavirus. Wakilin hukumar WHO a Beijing, Dr. Gwadin Galiya ya ce yana sa ran cewa China za ta tattauna da shi akan aikin haɗin gwiwa da hukumar sa nan gaba. Ya ce sun san ƙasar na gudanar da bincike amma a wannan gabar ba a gayyace su su karu a cikin aikin ba. ya ce suna sa ran za a gayyace su nan ba daɗewa ba domin ba su ƙarin haske akan inda aka kai da kuma yiwuwar yin aikin haɗin gwiwa. wannan coronavirus da ta samo asali daga birnin wuhan na china ta hallaka sama da rayuka talatin a faɗin duniya a cewar bayanan da jami'ar john hopkins ta tattara kana ta tabbatar da mutane da suka kamu da cutar sun kai miliyan uku da dubu ɗari biyu beijing dai ta sha suka cewa ba ta tabbatar da adalci akan yadda take tafiyar da batun annobar yayin da amurka take binciken yiwuwar ko kwayar cutar ta fito ne daga ɗakin da ake tsaronta da ke wuhan sai dai china ta yi fatali da batun da ake yi cewa akwai yiwuwar an kirkiri cutar coronavirus ne a dakin gwaje-gwaje amma ba cuta ce da aka samo ta daga dabbobi zuwa ga ɗan adam ba a wuhan kamar yadda galibin mutane suke tunani daga ƙarshe masu fafutukar kare haƙoƙin mata sun yaba ma wata gagarumar dokar ƙasar sudan da ta haramta wata al'ada wanda aka saba yi a ƙasar ta kaciyar mata wanda ke haifar da matsalolin kiwon lafiya gwamnatin haɗakar sudan a makon da ya gabata ta tabbatar da dokan nan da ta samu goyon bayan firaminista abdullah hamdok da ke cewa duk wanda ya yi kaciyar mata zai fuskanci ɗaurin shekaru uku a gidan yari kana a ci shi tara Ƙungiyoyin kare haƙoƙin mata sun yi marhabi da sabuwar dokar, amma kuma sun nuna damuwa cewa mawuyacin lamari ne a sake tunanin 'yan Sudan su daina kaciyar matan saboda al'ada ce da suka yi imani da ita kafin su aurar da 'ya'yansu. Daraktar ƙungiyar Equality na Faiza Muhammad ta ce dokan haramta kaciyar matan tana da muhimmanci wurin tsawatawa sai dai ta kuma ce waɗanda suka yi imani da al'adar ba za su kai karin masu yi ko kuma yunkurin hana su ba ko da kuwa sun ga ana yi. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Daga labaran duniya sai mu je ga rahotonmu na gaba. Baya ga yunkurin gwamnatin tarayyar Najeriya a kan yaƙi da annobar COVID-19, gwamnatocin jihohi ma ba a bar su a baya ba. amma wasu al'umma na ganin cewar siyasa ta dabaibaye yunkurin na yaƙi da annobar. Wakilin muryar Amurka daga Sokoto birnin Shehu Muhammad Nasir ya yi mana nazarin halin da ake ciki a jihohin Sokoto da Kebbi. Jihar Kebbi ita ce jiha ta ƙarshe daga cikin jihohin Arewa maso yammacin Najeriya inda aka samu bular cutar coronavirus. Inda a ranar 26 ga watan Afrilu gwamnan jihar Abubakar Atiku Bagudu ya yi jawabi ga 'yan jihar inda ya bayyana musu cewa bincike ya tabbatar da mutum ɗaya na ɗauke da wannan cutar sai dai daga wannan lokacin zuwa yanzu batun ya haifar da kace na ce tsakanin al'ummar jihar kebbi inda wasu ke ganin cewa gwamnati ta daya gaban kanta ne domin ta shiga cikin jerin jihohin da ke da masu ɗauke da wannan cutar ya sunanka abubakar majita ba sun yi da abin amma ga labbai da ita dan saboda haka yanzu ba muna shi ba tun sana'a ila yanzu to muna nan muna saurare ne ko jiya shekaran jiya ko na sake kira ne ce har zuwa ko da sun ce Rojak bai hito ba yanzu nashi sunana Abubakar Abdullahi Shehu suna faɗin haka nan na saboda neman kuɗi shiga to wata gwamnati da kaga abin nasu ma har gasa sai kai wanga ya ce wanga na da goma jibi ka ya ce talatin gare saboda kila wannan duk ya fi ga masu yawa an ya bashi kuɗi amma wallahi ba suna yi don talaka bane suna yi don ajihohin kansu gaskiya ba zan iya ga maka sunana ba a to mu gaskiya wannan rahoton kwata-kwata ba mu yadda da gaskiya wannan rahoton ba saboda an ce wanda ya samu ya kamu da wannan cuta ta covid-19 dan unguwar takalau ne amma kuma muna samun jita jice ga yan uwan shi na cewa yana zaune wurin mai shayi aka zo aka tumume shi da cikin helos aka sa cikin helos da ƙarfi ma aka sa shi na isolation center din da ake magana na keɓe mutane. Shugaban kwamitin kula da cutar coronavirus a jihar Kebbi kuma kwamishinan lafiya na jihar Jafaru Muhammad Kilin ya ce wanda aka sama da wannan cutar yanzu haka yana nan ana kula da shi a sansanin keɓe masu wannan cutar da ke garin kalgo shi ya kawo kan shi asibiti saboda ya hito Legas saboda history na travel din shi na tahiyar shi shi ya ƙara ba mu ƙwarin gwiwa cewa tunda ya hito inda wagga matsalolin ta yi kamari a Najeriya shi ya sa muka ɗauki samfur ɗin shi. Suna shakku cewa shi wannan cutar ko ta a gare shi. Wannan cutar ɗin mu da ya zo asibitin babu wani awo da muka yi mai sai awo na covid-19 muka ɗauki ainihin sample ɗin shi muka tura shi reference laboratory ɗinmu wanda yake abuja saboda haka ba mu bincike shi kan wata rashin lahiya ba bisa ga abin da ya zo da shi shine muka bincike shi labarin ya sha bamban a jihar sokoto inda tun lokacin da aka samu kama da wannan cutar wato ranar goma sha tara ga watan afrilu ya zuwa yanzu an samu waɗanda suka kamu da wannan cutar da yawan su ya kai ashirin da bakwai daga cikin su uku tuni da suka riga mu gidan gaskiya tamkar yadda gwamnan jihar sokoto aminu wazir tambal ya nuna alhininsa ga jama'ar jihar sokoto akan wannan rasuwar ina kara jawo hankali al'umma ga cewa dukkan su uku nan an san da cewa suna da wasu rashin lafiyoyi na hawan jini da ciwon shuga da kuma ciwon huka wato asma Allah ya karbe su dukkan mu daga Allah muke kuma gari shi za mu koma. Gwamna ya ba da umarni na a samar da takunkumin rufe baki da hanci guda dubu ɗari ɗaya domin a rarrabawa al'umma. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya. Daga Sokoto sai mu leƙa jihar Kaduna. inda gwamnatin jihar ke shirin ɗaukar matakan ladabtarwa ga 'yan jihar da ke shirin karya abin da gwamnan jihar Malam Nasiru 'yan rufayi ya kira doka ko rashin bin oda. Abokin aikinmu Isa Lawal Ikra ya aiko muna da ƙarin bayani. kimanin mako guda da sanar da warkewar gwamna malam Nasiru amir rufai na jihar kaduna daga kamuwa da cutar corona da ya yi gwamnan ya fito fili yana gaya wa duniya cewa ba ƙaramar wahala ya sha game da kamuwar wannan cuta ta corona ba gwamna yan rufa'i wanda ke jawabi game da hadarin cutar corona ya ce hatta na iyalin shi sai da ya kwashe kwanaki 26 ba tare da ya sa su a ido ba wahalan da na sha a kwance kwana na 26 a daki ɗaya ban taba ganin wani mutum ba sai likitocin da suke kawo zuwa su duba ni kwana na 26 ban sa ido ga mata na ba da 'ya'yana saboda ka sati na farko ne ne ciwon sosai saboda ka a lokacin bai iya karatu bai iya komi da kyar ma nake sallah domin ciwon ya yi tsanani ciwon kai da zazzabi ni na yi sa'a ban yi tari ba ban samu danne wani numfashi ba amma na ji jiki sosai duk da yake dai yanzu an samu almajirai guda 21 masu ɗauke da cutar corona a jihar kaduna bayan dawo da su daga wasu jihohi makwabta kwamishiniyar lafiyar jihar kaduna dr amina muhammad baloni ta ce wadda ya zo da cutar daga ikoshi ya fita da wa gwamnatin hankali to abin da yasa na ce maka ya dan daga mana hankali ba mu san wa a ina ya samo cutar nan ba shi dai mun tabbatar bai ga mai girma gwamna ba saboda haka shi ne lokacin da muka yi tunanin cewa watakila yadda mutane suke shigo wannan suna shigo da cutar nan sai kamar shekaran jiya wanda muka samu almajirai da aka kawo almajirai muka samu suna da tari dan zazzabi haka ah, muka gwada su to a cikinsu kuma muka samu wanda suke da shi gwamnatin jihar kaduna dai ta ware ranakun talata da asabar domin sassauta dokar zaman gidan da aka kakabawa wa al'ummar jihar kaduna amma gwamna nasiru ahmad rufa'i ya ce dole ne sai fa 'yan kasuwa sun kiyaye sharuɗan da gwamnati ta shimfiɗa ina da labari cewa wasu tsiraru daga cikin 'yan kasuwa suna cewa za su zanga-zanga wallahi tallahi duk wanda ya yi ƙoƙarin nuna mana babu hukuma jihar kaduna zai yi nadama kasuwannin nan ba iyayen wani suka gina su ba suka bar gado kasuwannin nan na gwamnati ƙasar ta gwamnati ce ko kai ka gina duk wanda ya ƙoƙarin kawo wani tashin hankali ko wata matsala akan wannan abu wanda muna yi ne domin kare al'umma daga wannan annoba wallahi za mu maganin kuma akwai dokoki dokan da muka sa hannu ya nuna cewa duk masu ƙara kuɗin kayan abinci ko kayan da ake sayarwa kayan masarufi wanda ya wuce wanda zai za a iya bayani za a hukunta shi ko kurkuku za shi kuma za a kwace kayan a raba matalakawa. yanzu dai jihar kaduna na kan gaba wajen samun almajirai da suka kamu da cutar corona bayan dawo da su daga jihohi makwabta duk ko da yake ko a ranar alhamis nan ma sai da gwamnatin ta sanar da kara kama wasu motoci na almajiran da aka dawo da su ba tare da an gaya wa gwamnatin jihar kaduna a hukumance ba waɗanda su ma tuni aka keɓe su da niyyar ganin an gwada su isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya Masu sauraro kada dai kumanta kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Wasu jihohi a nan Amurka na sassauta matakan kariya da suka dauka domin daƙi da cutar coronavirus duk da cewa adadin masu kamuwa da cutar da na waɗanda ke mutuwa karuwa yake yi a ɗaukacin ƙasar a kullum. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan wannan yunkuri na sake buɗe harkokin kasuwanci a Amurka a gefe guda da kuma wasu masu cewa abi abin sannu a hankali gudun kada cutar ta sake tutsu a karo na biyu. Sunana Mahmud Lalo. ya zuwa lokacin hada wannan rahoto sama da mutum dubu ne suka mutu a amurka sanadiyar cutar coronavirus yayin da adadin waɗanda suka harbu da cutar ya haura miliyan ɗaya a daidai wannan lokaci ne kuma gwamnonin wasu jihohin ƙasar suka fara maido da harkokin kasuwancinsu domin kaucewa irin mummunan tasirin da cutar ta covid-19 ke yi akan tattalin arzikin yankunansu da ƙasar baki ɗaya shagunan motsa jiki da na gyaran gashi da kuma na cin abinci na daga cikin wuraren da suka fara buɗe kofofinsu ga kwastomomi a jihar Georgia da ke kudancin Amurka wacce ita ce jiha ta farko da ta fara maido da harkokin yau da kullum. Sai dai an umarci wuraren kasuwancin da su kiyaye matakan kariya kamar na nesa-nesa da juna amfani da sinadaran kashe kwayoyin cuta sannan a rika tantance kwastomomi ta hanyar duba yanayin zafin jikinsu. Shannon Stafford 'yar jiha ta Georgia ce da ke da shagon gyaran gashi Ta ce muna duba yanayin zafin jikin mutane, muna kuma tabbatar da cewa mu sun cika takardu kan bayanansu kafin mu musu aiki da kuma tabbatar da cewa ana wanke hannaye. To sai dai duk da haka adadin masu dauke da cutar a jihar ta Joja karuwa yake yi, kuma kwararru a fannin lafiya sun yi gargadin cewa idan aka yi garajen sassauta matakan kariya da aka saka na kare aɗuwar cutar akwai yiwuwar a samu karin barkewar cutar mai saurin kisa dr jason fali kwararren likita ne a jami'ar johns hopkins ga kuma abin da ya faɗa wa voa a wata hira da aka yi da shi ta kafar sadarwa ta zoom ya ce yayin da muke kokarin buɗe harkokin kasuwanci muna saka rayuwar wani rukunin mutane cikin haɗarin kamuwa da wannan cuta lamarin da iya kai ga asarar rayuka da kuma ƙarin mutanen da ake kwantarwa a asibiti. And ultimately may lead into a circumstance where we will lose lives. To an dai yi samu barkewar zanga-zanga a wasu sassan Amurka inda jama'a suka yi ta korafin suna son komawa bakin aiki. Amma duk da haka binciken jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa akasarin Amurkawa sun fi son a ci gaba da mutunta matakan kariya da aka saka kamar na rufe wuraren kasuwanci da kuma hana taron jama'a har sai an samu makarin wannan cuta. shi dai shugaba donald trump ya mika wa jihohin wuka da nama kan su yanke shawara dangane da lokacin da za su buɗe harkokin kasuwancinsu a ranar litinin ya fitar da sabbin matakan kariya da wuraren kasuwancin ya kamata su rika bi da kuma yadda za a kara adadin mutanen da ake wa gwajin cutar Shugaba Donald Trump kenan yake cewa tabbatar da cewa tattalin arzikinmu na garawa na da muhimmanci wajen tabbatar da ingancin fannin kiwon lafiyarmu. mu. waɗannan ɓangarori biyu na tafiya ne kafaɗa da kafaɗa da juna wasu dai daga cikin jihohin na barin wasu wuraren kasuwancin su buɗe yayin da mutane da dama ke rasa ayyukansu tare da haifar da gibi a tallafin da gwamnati ke ba marasa aikin yi lamarin da ya sa akan bar wasu da dama da karancin kudaden da za su sayi abinci da biyan kudaden haya dr william shafna kwararren likita ne a fannin yaƙi da cututtuka masu yaduwa a jami'ar vanderbilt a wata hira da yi da VOA ta kafar Skype ya ce. Sai an yi taka tsantsan sai an sa ido a ga ko cutar ta COVID za ta sake barkewa. Abu ne da zai kasance mai cike da sargagiya. A dai jihar New York wacce ta kasance matattarar cutar a Amurka. gwamna andrew kumo ya ce jiharsa za ta bi wasu matakai ne tare da bin shawarwarin cibiyar kare yaduwar cututtuka ta cdc inda ya kara da cewa da farko sai sun ga raguwar cutar tare da tabbatar da ana samun karin mutanen da ake gwadawa za mu rika bada tazarar mako biyu a tsakani domin mu ga tasirin matakin da muke ɗauka tare da sa ido kan al'amura monitor. Duk da cewa wuraren kasuwanci sun fara buɗe a wasu yankunan Amurka. Yaɗuwar cutar ta COVID-19 ta tilasta wasu rufe nasu harkokin kasuwancin. Inda yayin da ake samun karuwar yaɗuwar cutar a tsakanin ma'aikatan da ke aiki a kamfanonin sayar da nama, ake kuma fargabar za a iya fuskantar karancin kayan abinci da hauhawar farashinsu. su. To jama'a baki da abin da ya soka kenan a shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Brian Padden da Julie Latest Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo ke cewa mu a wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma bar mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar saƙon email. Sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne daga Ibrahim Lara Gabta da Yahaya Danno Azare da Ali Abdullahi Dogon Baga sun ce salam alaikum VOA Hausa. Don Allah ku ba mu dama mu yaba wa dakarun sojojin Najeriya dangane da nasarar da suke samu akan mayakan kungiyar Boko Haram wanda suka addabi arewa maso gabashin Najeriya. Hakika wannan nasara ba ta iya Najeriya ba ce, nasara ce ta dukkanin kasashen da suka haɗa iyaka da tafkin Chadi. Muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen ƙungiyar Boko Haram baki ɗaya. Amin mun gode. Sako na gaba ya fito ne daga Mahmud Salihu, ƙauren na Moda Zamfara. Ina kira ga jami'an lafiya a jihar mu ta Zamfara da su tabbatar sun zakulo ɗaukacin mutanen da Jamilu Shinkafi ya yi mu'amala da su domin killace su da kuma auna jinin su don tabbatar da lafiyarsu. Da fata Allah ya kawo mana ƙarshen yaduwar wannan annoba ta corona a cikin al'ummarmu. Sako na ƙarshe ya fito ne daga wajen Aisha matar Baffa Haruna Bajoga tana cewa muna kira ga ƙungiyoyin agaji na duniya da su kai wa musulmai 'yan ƙabilar Rohingya na ƙasar Myanmar ɗaukin gaggawa domin suna cikin buƙatar ɗauki musamman ma a wannan lokaci na azumi. yanzu kuma sai nasiha albarkacin wannan wata na ramadana a'udhu billahi samil alim na shaitanin rajim bismillahir rahmanir rahim da farko sunana imam sa'idu dalhatu bawa limamin masallacin juma'a rukunin gidajen ma'aikatan ruwa da ke nan cikin garin bauchi ina jan hankalin 'yan uwa musulmai ta hanyar ainihin dagewa wajen tsayuwa akan abubuwa kamar haka na farko wannan azumi na ramadana a rayuwarmu duk gaba daya a cikin ainihin kwanakin shekara wata ɗaya allah ta'ala ya amince mana mu azumta to zai yi matukar abin mamaki ko zai zama abin mamaki ga musulmin da allah zai raya shi ya halarci watan yana halin lafiya a waye gari baya azumi wannan hasara ce mai girma gare shi kuma zai yi ɗan dana sani a rayuwarsa malamai suna cewa inda mun san alkhairin da ke cikin watan ramadana da mun so allah ya tsawaita shi tsawon shekara guda gaba ɗaya ramadana ne saboda alkhairin da ke ciki bayan haka zan ja hankalin 'yan uwa wajen mai da hankali akan sallah sallah rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar kamar yadda azumi ya zamo haka kuma ibadu ne kamar yadda na faɗi kullum kamar tagwayen juna ne da sallah da azumi da ainihin imani da allah da manzo rukunai ne masu ƙarfi a cikin rukunan imani wadda duk talaucin mutum dole ya yi su duk babu mutum dole ya yi sallah dole ya yi azumi sai dai an waye gari bai da lafiya ko kuma ya yi sallah a cikin wani yanayi da musulunci ya amince masa ya yi amma ba a ce an ɗauke mai sallah ba ko an ɗauke masa azumi ba in ba da lalura ba to wannan ya nuna zakka ibada ce ta masu hali aikin hajji shi ma ibada ce ta masu hali da wannan mu mai da hankali wajen yin sallolin nan musamman guda biyar cikin dare da yini kamar yadda manzon Allah ya ce salloli biyar su ne Allah ya farlanta wa bayi cikin dare da yini duk wanda ya zo da waɗannan salloli guda biyar ba tare da ya tauye cikin sunnoninsu ko cikin rukunansu ko cikin wajibansu ba to haƙƙi ne akan Allah ya shigar da shi aljanna a yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. To Malam Yusuf babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa wata hira da yadda BBC cewa bala'i ne ganin shugabannin duniya sun gaza haɗa kai wurin yaƙi da COVID-19 ta hanyar da ta dace. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da sakankan cewa annobar coronavirus ta samo asali ne daga wani ɗakin gwaji a ƙasar China. kana kasuwannin turai da na asiya dukkaninsu sun biyo sawun cibiyar hada-hadan wall street ta birnin new york wurin asara masu sauraro da takaitattun labaran zamu da sa'aya a cikin shirin sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu zuwa anjima jima cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahoton nan. Kamun mai sallama da ku bar mu mika sakon ta'aziyyar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga Alhaji Abdulkadir Garo na hukumar kula da harkokin shige da fice ta Najeriya, Nigerian Immigration Service. wanda Allah ya ma mahaifiyarsa rasuwa a jiya Alhamis. Da fatar Allah ya karbi bakoncinta albarkacin wannan wata mai rahama. Mu kuma Allah ya gafarta muna idan tamu ta zo. Godiya ta musamman ga abokin aikin nawa Baba Yakubu Makeri ne ta ni gabatar da shirin. Sai kuma wadda ta haɗa mana sautin shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi da fatar ku sha ruwa lafiya. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.